أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta lahadi goma a watan Ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ta yi daidai da uku a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi. domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah (Qur'ani) da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu Ali Imran yau za mu tashi akan aya ta talatin da uku bayan ɗari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نعم يقول الحق تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لما نادى الله تبارك وتعالى المؤمنين ناهيا لهم عن أكل الربا آمرا لهم بتقواه عز وجل وباتقاء النار وذلك بترك الربا وترك سائر المعاصي الموجبة لعذاب الله تعالى ودعاهم إلى طاعته وطاعة رسوله كي يرحموا, كي يرحموا في دنياهم وأخراهم أمر سبحانه وتعالى في هذه الآية بالمصارعة إلى شيئين الأول مغفرة ذنوبهم وذلك بالتوبة النصوها والثاني دخول الجنة التي وصفها لهم وقال تعالى وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي هدرت وحيأت للمتقين والمصارعة إلى الجنة هي المصارعة إلى موجبات دخولها وهي الإيمان والعمل الصالح إذ بهما تزكو الروح وتطيب فتكون أحلا lidukhulil janna ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ayoyin baya da suka gabata ya kira bayinsa muminai yana masu hana su waɗansu abubuwa kamar cin riba da kuma yi musu umarni da su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da cewa kuma su guji wutar nama, su kare kansu daga wutar jahannama shine kare kai daga wutar nama, ma'ana da barin cin riba ko amfani da riba da kuma barin sauran abubuwan da aka kira ma'asi ayyukan sabo wanda suke wajabtawa ma'abucinsu wato fadawa cikin azabar Allah ubangiji ta tabaraka wata'ala a waɗannan ayoyi sai ya kira su zuwa wato ga yin da'a ya kira su ayoyin da ayar da ta gabata kai ga yin da'a gare shi da da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam don su samu dacewa da gamdakatar da samun rahama duniyarsu da lahirarsu a wannan aya da aka karanta ta farko ta talatin da uku bayan ɗari sai ubangiji maɗaukakin sarki sai umarni da a yi gaggawa da kai gaggawa kowa yi gaggawa al'ummar muminai a yi gaggawa zuwa ga neman abubuwa guda biyu zuwa ga samun abubuwa guda biyu na farko neman gafara ta zunubi shine da ingantacciyar tuba na biyu kuma da neman wato shiga aljanna wacce Allah ya sifanta ta da sifofin da za mu ji na faɗinta da Allah zai ambata cikin wannan aya Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ila magfiratin izuwa wato gafara Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya ce wa sari'u almusara'atu ila shai shi ne almubadaratu ilaihi bidoni tawanin wala tarahi cewa mutum ya gaggawa da abin da aka ce a yi musara'a ma'ana a yi gaggawa a wani abu ne da ake neman ba jinkiri ba nauyin kafa ba jan kafa a yi gaggawa ba tare da nauyin kafa ba zuwa ga ainihin wato neman wato wannan abu ubangiji ya ce wa sari'u a wata a wata ƙira'a daga cikin ƙira'o'i bakwai ba tare da ba yadda tana zuwa da sari'u ma'ana ita ce ƙira'ar warshi daga nasa shi yana cewa sari'u ila makfiratin min rabbikum don ma'ana ɗaya ce da abu ɗaya ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ku yi gaggawa wa sari'u ila makfiratin min rabbikum ku yi ne ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku idan aka ce gafara ma'anar da ake kira wato a ma'anance ko a larabce idan aka ce almaksira ana nufin satirun zunub cewa ku nemi Allah ya suturta zunubanku da kuka yi ya yafe muku ya watsar da su kada ya kama ku da su shine ma'ana gafara kenan almusara'a kuma ila tauba ita kuma gaggawa zuwa ga tuba tana yiwa bitarkin zunub da barin laifuka ko zunubai da kuma kasratul istighfari da yawaita wato istighfari da yawaita istighfari kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi yana tamamin rajulin ya zunibu zamban summa ya tawadda summa yusalli wa illa illa ghafara lahu cewa wannan hadisin wato kamar yadda ya zo a cikin tabarani daga aliyu da saiduna ali da saiduna abubakar radiyallahu anhuma yana cewa ainihin wato babu wani mutum da zai aikata laifi ya yi zunubi ya tabbatar ya yi ma'asiya sannan ya zo ya ɗau ruwa ya yi alwala ya yi sallah raka a biyu yana istighfari da neman gafarar ubangiji ba ce sai ubangiji ya gafarta masa wannan zunubi ko wannan laifi matuƙar bai shafi haƙƙin wani ba ne ko haƙƙin waɗansu wanda ko an ci mutuncinsu ko dukiyarsu ko jininsu ko wani abu da ya shafe su wanda yake makamancin wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ai musara'a ai gaggawa zuwa ga wannan wato aljanna aljannan nan sai ubangiji bai ambaci tsawonta ba sai amma sai ambaci faɗinta ya ce ardu hassama wato wannan aljannar da ake cewa ku yi gaggawa ku nema ku yi sauri ku nema da wato neman gafarar zunubi da kuma istighfari da kyawawan ayyuka ita wannan aljanna fadinta ubangiji ya ce as-sama wato ar fadinta fadin sammai bakwai wato da kuma ainihin wato kasai bakwai ba ambaci wato tsawo ba sai aka ambaci fadi saboda duk abin da aka faɗi fadinsa idan aka ce filoti ne fadinsa kafa ɗari to ko ba a gaya maka tsawon ba zai gaya maka a ƙwaƙwalwarka tabbas da aka ce faɗi ƙafa ɗari to tsawo ya haura ɗari kenan eh, amma idan aka ce tsawonsa kafa ɗari to kuma dole ba za ka iya ɗaukan ƙila faɗin bai kai kafa ɗari ba don haka da aka ambaci faɗin yana nuna cewa duk abin da aka ambaci faɗinsa zai nuna maka girmansa a ƙwaƙwalwa ko ba auna maka ba sai aka ambaci faɗi domin faɗi tsawo ya fi faɗi yawa idan aka zo za auna idan aka ce faɗi ɗari ne to za a iya ce a tsawo ɗari biyu ne ko ma fiye da haka cewa amma sai aka ambaci faɗin ubangiji ya ce faɗin wannan aljanna wato wadda Allah ya ce ku yi gaggawa ku nema wacce take ainihin ardu hassama wato wal ard faɗin ta faɗin sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai Allah ya ce uiddat lil muttaqina an tanadar da ita an gina ta an samar da ita tana nan tabbatacciya ba sai ranar tashin alkiyama ba sai na ba sai ranar tashin alkiyama ba ko gab da tashin alkiyama za a gina ta a'a tana na a gine a sami domin Allah ya ce o'iddat ma'ana ohdirat an samar da ita wa ho'iyat an tanadar da ita amma ga walil muttaqina kama abuta ta kawa musara'a zuwa ga wannan aljanna shine ainihin wato neman gaggawar shigarta ana yi ba ta hanyar gudu ko tsere ba bare a ce wani zai tserewa ne ana neman wato gaggawa wajen shigarta da al'imanu wal amalus salih da imani da kyakkyawan aiki dan da imani da kyawawan ayyuka da su ne ruhi yake tsarkakuwa yake dacewa ruhi ya zamanto wato babu shirka a cikinsa babu nufaƙa a cikinsa sai tsantsar ta Allah da bautar Allah da biyayya ga manzan da Allah ya turo masa da kuma ikhlasi cikin wannan ruhi wannan ruhi shine ya samu wato dacewa da shiga aljanna ko irin waɗannan rayuka ma ayar gaba sai ubangiji ya ce ni allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة <coughs> والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نعم ubangiji subhanahu wata'ala ka ƙari ayar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce allazina yunfiquna amwalahum bayan an ambaci wacce aljanna an ambaci fadinta wato ba ambaci tsawonta ba kamar yadda wani yayi wata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan aka da aka ce jannatun ardu has-samawati wal ard aljanna fadinta wato sammai da kasai ga baki ɗaya ba ambaci tsawonta ba sai ya tambaya cewa to ina wutar jahannama take manzan Allah ce subhanallahi iza ja allailu ainan naharu cewa idan ka ce ina aljanna ina wuta take in tunda an ce ita aljanna ta mamaye ta faɗin sammai bakwai da ƙasai bakwai to a ina kenan wutar jahannama take manzan Allah ya ce subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah idan dare ya yi to ina wuni yake ba kanka ansa da wani idan aka wayi gari gari ya haske rana ta fito to ina duhun dare yake ka ba kanka ansa da wannan ka gani cewa kaga ashe wannan za ka fahimci lamarin ubangiji subhanahu wa ta'ala da girman ƙudurarsa sannan ita wato wuta ita kuma tana ƙarƙashin ƙasa can kamar yadda bayani a kanta wani lokaci zai zo a kan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi 134 135 sai suka ƙunshi wato sifatul muttaqin allazina iddat lahum aljannatu darus salam sai ubangiji ya faɗi siffofin su wane ne Al-Mutaqii almuttaqin dinnan wanda aka tanada musu aljanna dinnan darus salami gidan aminci sai Allah ya faɗi sifofinsu Allah bai ambace su da sunaye ba da in ya ambace su da sunaye aka ambaci sunan da ba kai a ciki zaka ji ba kai bane amma in aka ambaci sifofi sifa kowa yana iya sifanta da irin sifa aka ambaci sifofin mutanen kirki kai ma an kai tabbaka waɗannan sifofi sai ka zama irinsu haka an baci sunan sifofi na mutanen banza kai ma an ka sifanta da irin wannan sifa sai ka zama irin su Allah ce su kuna sai sarra'i wad dharra'i wannan shi shine wasfu lahum bi kasratil infaqi kenan fi lahi sai Allah ce Allah su kuna waɗanda suke ciyar da wato suke ciyar da dukiyoyinsu Allah su kuna suke ciyarwa fisarra lokacin tsanani lokacin kunci lokacin da ba a samun kuɗi lokacin da ba lokacin damana ba lokacin da ba a samun wato amfanin gona lokacin da ba a ciyar da abin nan wa ba a samun ciniki fissarra'i suna ciyarwa lokacin yalwa lokacin da ake da shi suna ciyarwa ma'ana suna bayar da wato abin da Allah ya basu suna ciyarwa a fi halin musarra lokacin yarwa lokacin farin ciki lokacin da ake da shi lokacin wadata waddan ra haka lokacin da ake cikin kunci cikin talauci cikin halin babu cikin halin bukata don su ba sa kallon cewa tun da yanzu babu ba ciniki ba kasuwanci ba business ba motsi ba kaza kaza an sa lockdown an yi kaza kaza su ma bari su daina ciyarwa a'a su sifar su yunfiquna fis sarra'i wadzarra'i suna wato ciyarwa lokacin yalwa lokacin farin ciki lokacin wadata lokacin akwai lokacin zaman lafiya haka waddan ra'i lokacin tsanani ko lokacin talauci ko lokacin halin babu ko lokacin da al'amura suka yi tsanani wannan shine yana daga cikin sifofin waɗannan waɗanda suke wato wanda suka cancanci wannan aljanna su ne sannan su bayan suna ciyarwa a kowane yanayi a kowane hali lokacin wadata da talauci lokacin yalwa da kunci sai Allah ya daɗa sifanta su har yau da wata sifa ya ce wal alghaiza wanda suke kuma wato masu haɗiye fushi wanda za a ɓata musu a munana musu a yi musu ba daidai ba za su iya ramawa za su iya ɗaukar fansa za su iya ɗaukan mataki ga wanda suka yi musu ba daidai ba kuma wanda suka yi musu ba daidai ba su ji a jikinsu su gano cewa eh lalle sun taka wuta amma sai suka shanye wannan fushi ma'ana suka wato gintse ba tare da sun ɗau mataki ba ba tare da wato sun rama abin da aka yi musu na takaici ba ko na fusata su ko a aikace ko a zuci da gaya musu ba daɗi ko a dukiyarsu ko wani abu makamantan wannan sannan wal'afi na anin nasi har yana daga cikin sifofinsu yi wa mutane wato afuwa wal'afina anin nasi wanda suka zalunce suka cuce su suka musu ba daidai ba in suka zo suka nemi afuwarsu sai su ce sun yafe musu su je sun yafe musu sun wato saboda wato sun nuna wato girmamawa gare su sun yafe musu wannan yana daga cikin wato ihsaninsu na zahiri to saboda wannan sai aka yi musu wato albishir Allah ya musu albishir da cewa waɗannan su ne masoya Allah su ne kuma Allah yake so sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son ma'abuta al-ihsan shine ihsani waɗannan su kuma al-muhsinuna ne ta kowace fuska da ta kowace sifa a aikace a zuciyance a aqidance a mu'amalance kaji yadda wato ta ko'ina ina eh, sifa ta ihsani ta baibaye su sai Allah ya ce yuhibbul muhsinina yana son masu ihsani ma'ana suna daga cikin irin wato wato wanda Allah yake so kenan wannan tashyi'un ni alal ihsan wato kwadaitarwa ne ga yin ihsani da lazamta safil qawli wal amal lazamta ihsani wato a fada da aiki sannan ubangiji subhanahu wata'ala har yau ya ci gaba da faɗin sifofinsu ya ce wallazina iza fa'alu fahishatan wallazina iza fa'alu fahishatan zakarullah fastaghfaru li dhunubihim Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake ambatansu da wata sifa malazamciya gare su, cewa ba mutane ba ne gafalallu, ba mutane ba ne rabkanannu, ba mutane ba ne da suke rayuwa kara zube, ba mutane ba ne da suke baiwa zuciyarsu abin da take so, sanda take so, yadda take so, ba mutane ba ne wanda ainihin wato sun rabkana barin Ubangiji. Ubangiji ya ce, na iza fa'alu fahishatan. su ne wanda idan wato bisa kuskure suka aikata babban zunubi au zalamu anfusahum ko suka cuci kansu wato da wani zunubin da bai kai fahisha ba zunubin da yake sagira ne wato bai kai fahisha ba ainihin wato suka yi wannan wato zakarullah sai su tuna narkon Allah cewa wannan abu da suka yi laifi ne ko babba ko karami akwai narko na Allah akwai ukuba ta Allah akwai azaba ta Allah nan take abin yana faruwa gare su a matsayinsu na mutane na kuskuren da suka yi na zunubi ne babba ko karami nan take ba su gushe ba zakarullah sai su tuna narkon Allah kaga ba sa cikin gafala kenan sai su tuna wato narkon Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hanin da ya akan abin da suka aikata Allah ya ce kar a yi kuma sun yi To nan take fa ba da ru'ilar taubati sai su gaggawa zuwa ga tuba wahiyar iqla'u an zam shine ciruwa daga barin wannan zunubi والندم على والندم azumi, الفعل والعزم على nan العودة إليه su yi nadama akan wannan laifi da suka aikata yi azamar ba za su sake komawa ba su yi tuba taubatan nasuha tuba ingatacciya sannan kuma su yi istighfari ga ubangiji wanda yake nuna suna neman gafara wancan laifi wancan aibu da suka yi Allah ka suturta shi ka rufe shi ka yafe shi ka watsar da shi ka gafarta shi suna neman wannan sannan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun cikin sifar su har yau suna da adamul israr ba sa idan sun yi laifi su doge kan wannan laifi ya ce to miye dan ma nayi kaza sai menene ba zunubi ba ne to meye wannan zunubin ƙaramin zunubi ko ya ma doge akan kamar bai yi komai ba bai tuna Allah ba bai saduda ba bai karaya ba bai yi istighfari ba a'a su daga cikin sifansu walam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan abin da suka yi na wannan laifi su sa wahum ya na alhalin sun san wannan laifi ne cewa wajibi ne suka bari ko haramin ne suka aikata ai barin wajibi wato laifi ne aikata haramun ma wato laifi ne to in ɗayan daga cikin biyun ne ya same su cewa wani wajibi ne suka bari ko haramun ce suka aikata to ba sa gushewa suna masu nadamar wato abin da suka aikata cewa suna neman tubar Allah Allah ya anshi tubansu don haka ya anshi tubansu ya yaye musu ainihin wannan wato abin da suka yi na kuskure na laifi sun yi itirafi zuciyarsu ta karbi laifi ne kuma sun tuba kuma sun ciri sun daina tare da haka kuma zuciyarsu ba ta rike cewa ainihin wannan ba laifi ba ne ko ba komai ko sai me sai aya ta gaba ubangiji ya ce ni ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ساكي karanta أولئك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تاتها الأنهار وجنات تجري من تاتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آية تقبت أريد 36 إنه في تقن شواته bayanin sakamakonsu a bisa wannan imani a wajen Allah ya ce ula'ika jaza'uhum magfiratun min rabbihim wajen natun ta jiri min tati al'anharu khalidi na fiha wa ni'ma ajirul amilin ubangiji cikin wannan aya sai ambaci sakamakonsu a bisa imaninsu da takawarsu da abin da suka sifanta da shi wanda aka ambata na kamalatun nafsiyya. waccan kamala ta kai da suka samu a zuci da gangar jikinsu da tsarki da ɗahara na ruhi da kuma ainihin neman gafarar zunubi da gafarar zunubi da suka yi suka nema da abin da ubangiji ya musu na wannan gafarar zunubin sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ambaci sakamakonsu ya ce waɗannan ula'ika ai almausufu na bima zukir wanda aka sifanta da abin da waɗannan sifofi da ka ambata jaza'uhum sakamakonsu a wajen Allah magfiratun min rabbihim shine samun gafara daga ubangijinsu gafara daga ubangijinsu shine sakamakonsu wa jannatun da aljannatai wanda suke tajiri min tahti hal anhar aljannatan da maramarai na ruwa da na madara da na giya da na zuma suke gudana a ƙarƙashin wato wannan gidaddaji ko ɗakuna ko benaye na aljanna khalidina fiha halin suna madawwama cikin wannan gida wato na aljanna wannan gida na rahama wannan gida da Allah maɗaukakin sarki ya sa su suna wato suna ciki suna madawwama suna wato madawwama a cikin gidan aljanna ba mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ba takaici ba jin ba daɗi ba canjin wato za a samu kunci ba rasa duk abubuwan da suke na rayuwa sai Allah ya yabi wato ladansu ya jinjina ga su ya ce wa ni'ama ajrul amilina madalla da sakamakon ma'aikata kaga nan da aka zo aya ta ja jelarta sai Allah ya yi ya madalla wato da sakamako sai ya ce na ma'aikata Don ka shiga ka yi aikin ka sifanta da sifar ka yi aikin irin nasu wato kai ma ka samu wato wannan ladan da Allah ya ce madalla da ladan ma'aikata da ce aka yi madalla da iya ladan su ladansu ko kuma ladan sahabbai sai ka ji baka ciki amma da aka ce ma'aikata an buɗe ƙofar kai za ka shigo Don mai san aljanna mai neman aljanna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa man arada al'akhirata wasu alaha sa'aiha sai ya ce wa huwa mu'minun Ika kana sa'aihun mashkura ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda yake neman aljanna wasu alaha ya mata aiki sai ya ce sa'aya haye aikin irin aikin da ake neman aljanna kada ka nema aljanna da aikin da ba shi ake neman aljanna da shi ba kada ka nema aljanna da aikin da ba Allah ne ya sa ka ba kada ka nema aljanna da aikin da ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba kada ka nema aljanna da ibadar da ba irin ta sahabbai suka bauta Allah da ita ba kaga ba ibada bace wacce za ka nema ko ka yi da'awa cewa kana nema aljanna da ita idan ta saba wa umarnin Allah ta saba wa kalar koyarwar manzan Allah ta saba wa yanayin kalar koyewar sahabbai to ba ibada ba ce sai ka shiga cikin wanda Allah ya ce hujuhun ma izin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya ranar tashin alkiyama ka shiga wanda fuskokinsu za su wayi gari cikin kaskanci da wulakanci shi a duniya sun yi aiki aiki na wahala amma Allah ya ce za su ƙuna za a ƙona su cikin wato wutar da take hamiya mai tsananin zafi saboda mai aikin ibadar da suka yi sun yi aiki na wahala amma ba aikin da ake neman aljanna ba ba aikin da Allah ya umarni ba ba a neman aljanna da ra'ayinka cewa bari in tashi cikin dare in yi raka a ɗari biyar don Allah ya bani aljanna ba a sa ka ba ba wanda ya sa ka ba wanda manzan Allah taɓa cewa ya tashi raka a ɗari biyar da daddare don ya samu aljanna ka yi raka'ar ɗari biyar ka wahala domin waƙadim na ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a kawo aikin ka ya zama toka a baddaidaitawa dan bai dace da irin aikin da ake karban lada a wajen Allah a kansa ba sai ya dace sai yayi daidai da yanda Allah ya sa ka. in ma an samu ‘yan ƙananan kurakurai wanda Ubangiji zai afuwa a kansu wanda ba da niyya ka aikata su ba ko da son zuciya ko da jahilci gurin ka yi daidai wato sai ka yi kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Ubangiji kada ka kama mu in muka yi mantuwa wurin mu yi daidai muka manta muka yi kishiyar daidai ko muka yi kuskure ko muka manta ba mu yi ba wato Ubangiji kar ka kama mu da wannan Ubangiji ya ansa mana wannan addu'a addu'ar ya ce ba zai kama mu da abin da wato da niyyar daidai muka yi kuskure wato wurin yin daidan Allah ba zai kama mu da laifin wannan kuskure ba amma ba laifin abin da aka na jahilci ko na son zuciya ba Allah ya yi jinjina ga ma'abuta aiki amma aiki masu aiki irin aikin da ya sa su ba irin aikin da suka sa kansu ba ko wasu suka sa su ta haka in za ka ibada ka bauta wa Allah ka tabbatar ibadar da kake tana da certificate da waje daga wajen Allah ka tabbatar kai kuma ka karbi fam ɗin da yake ka cike shi a wajen Allah don ibadar ta karɓo. fam yana da ka'ida biyu na wajen Allah maɗaukakin sarki cewa na farko ka bauta wa Allah da abin da ya ce kuma shi za ka bautawa kamar yadda ya ce ma'ana da ikhlasi ba tare da shirka ba sannan kuma ka bauta masa kamar yadda wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine ya zama ubangiji yace faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai yace wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada me neman ko mai fatan kyakkyawar ƙaunar saduwa da ubangiji ranar tashin alkiyama sai Allah ce falyamal ya yi aiki kada ya kwanta ya yi bacci ya ce shi kenan ala ba mu albarkacin magabata ala ba mu albarkacin mutanen kirki shi kuma bai irin aiki irin na mutanen kirki ba yana kwance kawai sai an magana an baci bayan Allah waliyan Allah ya ce ala ba mu albarkacin su haka kawai Allah zai baka albarkacin su makocinka wato ya je ya share gonarsa ya kai taki an yi ruwa ya yi shuka ya je ya yi noma ya yi wa gonarsa wahala ranar girbi ya ɗauki magirbi da igiya ya tafi ya girbo amfanin gona kai kuma ka bar gonarka saura baka share baka shuka baka komai ba kai ma sai ka ɗauki igiya ka ce ala baka albarkacin gonan makocinka sai da yin barawo zaka zama ko wani sata zaka yi dan ainihin wato da baka shuka komai ba ya za ka samu komai ai su wato mutanen kirki koyi ake da su in aka yi koyi da su ko da ba aikin irin nan koyi da kamanceceniya da su sai baka alfarmar sai a sa ka tafi cikin layinsu ba wai ainihin wato ka ƙiyin koyi da su ba ka yi yanda kake so ka meƙe kafa ka share ka more kai abin da kake so sannan ka ce ala baka albarkacin mutanen kirki mutanen kirki ai kirki suka yi suka samu albarka kai ma sai kai kirkin dan ka samu albarka Allah ce fa man kana yarju liqa rabbih sai ce falyamal amalan yayi aiki aiki sai kama wa aikin sharadi yace salihan kun salihan shi ne wanda ya dace da shari'a ya dace da umarnin Allah ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya shirka wajen bauta ubangijinsa da kowa ya kadaita Allah da ibada da kuma koyi wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah a wata aya ubangiji ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata sai ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ubangiji shine allazi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa ya halicci wannan duniya ori Allah ya wannan duniya liyabluwakum liyaktabirakum dan ya jarrabe ku yayi muku umarni yayi muku hani shin za ku bi umarnin ku ci jarrabawa ko za ku yi hanin ko za ku aikata hanin ku faɗi a jarrabawa sai Allah ya ce ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsan dan ya Allah ya jarrabe ku an farfajiya ta duniya wane ne aikin sa yafi kyau ba wane ne aikin sa yafi yawa ba ba ayyukum aksaru amala ba Allah ya ce ayyukum ahsanu amala shine aka tambayi wato kamar yadda baban Abdulrahman shine Iyadu bin Musa al-Hasabi rahimahullahu ta'ala ya fassara ayyukum ahsanu amala sai ya ce akhlasuhu wa aswabu ya yi masa wannan fassara sai almajiransa ko sabon suka tambaye shi ya aba abdurrahman kai baban abdurrahman me kake nufi da ka fassara ayyukum ahsanu amala da akhlasuhu wa aswabuhu menene nufin sa me fassararsa sai ce akhlasuhu an kuna khalisan lillahi azza wajal wannan aiki da kai ya zama aiki ne kai shi tsantsa dan Allah kamar yadda Allah ya ce da ikhlasi ba da wata manufa ba da ikhlasi sannan aswabuhu yakunu sawaban ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune Allah ya yaba anan yace wa ni'ma ajrul amilina ma dalla da lada da sakamako na ma'aikata wanda suka aikata abinda Allah ya musu jinjina ya yi musu madalla ya ba su kyakkyawan sakamako masu sifofin can da ta gabata cikin waɗancan ayoyi yi wanda ainihin wato suka gabata cikin wannan wato ayoyi da makaranta sai muka fahimci abubuwa guda uku ko hudu ko biyar ko shida ko ma bakwai muka fahimci abu na farko wajibi ne wujubu ta'jilit tauba wa adamu taswifi fiha cewa wajibi ne ga bawa ya gaggauta tuba karka ce mu tuba tukunne yanzu me akai da duniya me akai da maza ai za a tuba sai nan gaba ba ka da tabbas ranka baya hannunka rayuwarka ba ta hannunka wajibi ne gaggauta tuba ba za ka ce a'a bari zan tuba sai azumi ya zo ko zan tuba sai babbar sallah ta zo ko sai aikin hajji ya zo in na je maka kaga sai in ɗauko tuba can a'a ba a son wannan don ba ka da tabbas Allah ya ce sari'u ai gaggawa gaggawar tuba wato kada a yi jinkirinta da kuma yawaita ta da tsayawa a kanta abu na uku muka fahimci yalwar aljanna cewa kuma Allah ya halicce ta da ya ce o'iddat lil muttaqina an tanadar da ita ga ma'abuta ta kawa abu na uku muka fahimci waɗannan ma'abuta ta kawa su ne ma'abuta aljanna su ne kuma magadan aljanna na tabbas wanda a wata aya Allah ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya ubangiji ya ishara saboda girma alkadarin aljanna ya ce tilkal janna waccan aljanna ma'ana aljanna maɗaukakiya Allah ya ce allati nurisu min ibadina wacce za mu gadar da ita ga bayinmu man kana taqiya wanda ya kasance ma'abucin taqwa ma'ana da gidan aljanna da gidan wuta kowane mutum a lahira yana da gidaje guda biyu yana da gida ɗaya aljanna yana da gida ɗaya a wuta idan ya bi Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ba shi wannan aljanna ɗin wato wancan gidansa na wuta sai a gadar wa kafirin da bai bi Allah ba kuma kafirin da bai bi Allah ba yake da gida aljanna sai a haɗa a gadar wa ainihin mumini shi yasa Allah ce tilkal jannatul lati nurisu wacce aljanna wadda za mu gadar da mini ibadina daga cikin bayinmu sai ya faɗuwa ya ce man kana taƙiyya wanda ya kasance ma'abucin takawa haka Allah ya faɗa cikin suratu Maryam wannan aya ta 63 ubangiji ya ce ma'abuta taqwa ahlut taqwa sune allazina yarsuna aljannata hum Khalidu. Su ne za su gaji wato aljanna suna madawwama a cikinsu kamar yadda kishiyoyinsu su ahlul kufri wan nifaqi za su gaji gidaddajin su wato na wuta sannan abu na hudu muka fahimci fadlu istimrarin infaqi fi sabilillahi falalar wato yawaita ciyarwa fi sabilillahi ba tare da kallon hali ko yanayi ba Ka ce in kana ciniki kana da kasuwa kana ana samun kuɗi sai a ciyar a yi aiki fi sabilillahi idan babu kuma akwai abin da za a ciyar ɗin sai kuma a ƙi a'a ana son wato al-istimrar a kowane hali a kowane yanayi Allah ya ce allazina yin fis sarra'i wad zarra. lokacin yalwa da kuma lokacin wato kunci su duk wannan baya hana wato su ciyar ko su bayar muka fahimci wato abu na biyar wato falalar wato gintsa fushi ko share fushi ko shanya fushi wanda ya kawo kai afuwa ga wanda ya aikata maka laifin da ya kamata ka ɗau mataki kuma za ka iya ɗaukan mataki ba wanda ya maka laifin da in ma ka ce za ka ɗauki matakin ya fi ƙarfinka wadan ta bahaushe sai dai ka koma ka yi masa Allah ya isa e ba abin da za ka yi e eh, tawu yana da mulki ko yana da kuɗi ko yana da faɗa a ji. ya cuce ka dai ka ci Allah ya isa Allah ya sa kamun ka koma ba wani ake nufi ba wanda ya maka laifin da za ka iya ɗaukar za ka iya ɗaukar fansa kana iya dukansa kana iya ɗaure shi kana iya kulle shi kana iya azabtar da shi kana iya karɓar in wani abu ya karɓa naka kana iya karɓa kana da ƙarfi da fawar da za ka karɓa a wajensa kana da wannan iko to wannan shi ne ainihin wanda ya afuwa ake cewa ya yi afuwa wurin da ta dace domin al'afu inda makadira. lokacin da za ka iya rama duka za an dake ka za ka iya mai da martani ka yi wannan duka har a fada su ma sai ka kiramawa kaga kana da dama kenan ba wanda ba ka da dama a kansa ba sai dai ka hange shi can ka ce to Allah ya saka mana Allah ya biya mana Allah ya biya mana haƙƙinmu ba shi ake nufi ba wannan ya yi maka ba daidai ba ko a dukiyarka ko a mutuncinka ko a karan kanka ko a wani abu naka za ka iya hukunta shi yadda kake so ka ɗau masa irin duk matakin da kake so ka karɓi haƙƙinka ta kowace fuska ka fi shi fawa za ka iya sai kai masa afuwa wannan ita ce afuwar a bajin jinawa wancan ko dama an banda Allah isan me za ka yi ba abin da za ka yi sai dai ka kalle shi kai wannan sannan muka fahimci wato abu na shida yi wa mutane afuwa muminai da kafirai wato mutanen kirki da na banza wannan sifa ce wato ta nagarta ga mutum cewa mai da ya tashi yin afuwan nan bai kalli wanda ya afuwa ba mutumin kirki ne ko na banza ya masa afuwa wannan ya abin da ya dace abu na bakwai muka fahimci wato fadilatul istighfari falala istighfari da tarkul israri alal ma'asiya da barin ci gaba da dogewa akan sabo ya san sabo yake ya san laifi yake ya san ƙarya yake ya san ba daidai yake ba ya san abubuwan da yake aikatawa haramun ne ko cuta ne ko zalunci ga al'umma ko ga gari ko ga ƙasa ko ga ɗaiɗaikun mutane ko gawa ya san abin da yake yi ba daidai ba ne amma ya ci gaba saboda yana gani sai ce ai Allah ne ya bashi dama ko Allah ne ara masa rana ko Allah ne wani ma za ka je yana cewa Allah ne ya yadda ya wannan ya yi zalunci ko ya yi shirka ko ya laifi sai ai mu Allah ya yadda da lamarinmu wani irin lamarin ka Allah ya yadda ka saba masa ka yi ma'asiya ka doge a kai kuma ka ce Allah ya yadda bayan ya hana ka wace irin yadda ta ina aka yadda maka wai ya ga an kyale shi yana yi bukatarsa tana biya kuma yana sharewa yana samun abin da yake so sai dangara wannan da yaddar Allah wannan ba yaddar Allah bane ta lalace ta ubangiji yake yi wa mai irin wannan dan idan ka Allah ya kama shi baka da lauya ko wanda za su je su kwato shi a wajen Allah muka fahimci wannan cikin waɗannan ayoyi da muka karanta na'am قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقيم نعم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لما حدث ما حدث من انكسار المؤمنين بسبب عدم الصبر والطاعة لازم لازم للقيادة ذكر تعالى ذكر سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى للقيادة Zakar Tilkal ذكر تلك الأحداث المقرونة بفقها لتبقى هدى da للمتقين لوكا ya faru دي فارو يفارو قبو مني واتو أهدو كما يدامك جسا كما كولشن حقولي da lazamtar wato umarnin alƙiyada da lazamtar umarnin jagoranci na manzan Allah sallallahu Alaihi da ya ɗora waɗancan arrumatu waɗancan wato maharba guda hamsin a kan wato jabal ruma ya musu umarni cewa da hali nasara ko kishiya kada su ban nan sai zama daga ganin nasara farko kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana suka saba suka sauka abin da ya faru ya faru aka kashe wato mutum saba'in kamar yadda za mu ji daga cikin wato mutane daga cikin sahabban manza Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda ayoyi za su yi mana bayani wato a gaba. sai zama wato abin da ya faru ya faru wannan ya faru don ya zama wato abin wato daɗa samun shirya da wa'azi ga ma'abuta taƙawa sai Allah ce kada khalat min qablikum sunanun kada khalat tabbas ta shuɗe khalat min qablikum ya wuce lokaci min qablikum sunan ai shine jam'u sunna wahiyar sairu wa tariqa cewa hanyoyi sun gabata sun gabata ga allazina min kuma waɗanda wato suka gabace ku waɗanda suka gabace ku a zamani da lokaci wanda suka saba wa manzanninsu Allah ya halakar da su ya bar kufan gidaddajinsu wanda har yanzu ana gani musamman a wannan lokaci idan ƙuraisha suka fita in sham za su sai sun bi ta kan gidaddajin wato a diyaru samud kawo misali gidaddajin samudawa wanda suke mutanen annabi salihu Allah ya halakar da su ga kufan gidan dajin haka idan wato yaman suka tafi rihlatu abin nan ta wanda Allah ya faɗa rihlatu shita rihlatu shita wa saif cewa tafiyar da ake yi ta ta wato fatauci lokacin da wato ake suke zuwa fataucin kayan abinci lokacin da suke zuwa yaman da kuma lokacin da suke zuwa wato abin nan da suke zuwa wato sham ubangiji maɗaukakin sarki yace ai irin wannan sunnoni kada khalat sun gabata min qablikum tun gabaninku ai al'umma annabi nuhu sun saba masa Allah ya halakar da su haka ainihin wato al'umma wato adawa mutanen annabi hudu sun saba masa ya halakar da su kowanne ga kufan gidajen su nan wanda za ku tafi wato za ku ga adawa in kun tafi yaman ga kuban gidaddajin su nan haka za ku tafi sham ga kuban gidaddajin samudawa nan da waɗansu Allah maɗaukakin sarki cikin sunnarsa da suka saba wa manzanninsu Ubangiji bai aiko musu da manzanni suka saba suka karyata manzannin sai sunnar Allah ta zartu a gare su Ubangiji ya halakar da masu karyata manzannin daga cikinsu Allah ya ce fanzuru ku yi duba akwai kufan gidaddajinsu labarinsu ga shi ya zo alkur'ani ga kufan gidaddajinsu inda suka rayu kaifa kana aqibatul mukazzibi yaya aqibar waɗanda suka ƙaryata manzanni wato ta kasance yaya aqibar su wato ta kasance yaya lamarinsu wato ya kasance ya kasance cikin halaka da taɓewa kuma yanzu umarnin manzan Allah da ya ba ku guda ɗaya na tsayawa kan jabal ruma an saba masa don haka ba abun mamaki ba ne irin wannan wato ya faru wato kuma a gare ku Allah ya halakar da waɗancan almukazzibin wa anjal mu'minina da ma nalahum min aza qaumihim almukazzibin cewa Allah ya tserar da bayansa muminai bayan abin da ya same su ya same su na cutarwar mutanen su wanda suka ƙaryata manzanni cewa wannan sunnar haka Allah ya ƙaddarata ta haka ya sunnanta ta haka ya sanya ta haka ya tafiyar da ita wato kullum zai tserar da waɗanda wato suka bi Allah da manzanni ya halakar da waɗanda suke maƙiya Allah da manzanni cewa idan kuna shakka kuna shakkar wato wannan cewa to fasiru fil ardi ku yi tafiya a doron ƙasa waƙifu ala asarin alhalikina za ku ga kufan gidaddajin da mazauna ta waɗannan wanda Allah ya halakar waɗannan halakakku kuma wanzuru ku duba ku kai ku ga kaifa ta aqibatu ya ya aqibasu ta zama aqibasu da ta zama wadda aka ambata ita ce ai halaka sai ubangiji subhanahu wata'ala a aya ta gaba ce haza bayanul linnasi wannan abin da kuke ji na ayoyin Allah da yadda sunnar ubangiji take tafiya da yadda ubangiji ya kaddara abubuwa ya hukunta su ya zartar da su ya kaddara halakar da halakakku waɗanda su ƙaryata Allah da manzanni ya ƙaddara tserar da waɗanda suke muminai wanda suka yi imani da Allah da manzanni waɗannan ayoyin bayanun ne linnasi bayani ne ga mutane wanda zai bayyana su gano gaskiya su gano gaskiya da kuma ƙarya su gano shiriya da ɓata su gano ta farkin shiriya su hau ta farkin shiriya su tafi a bisa aminci da wannan ainihin abin da Allah ya bayani da kuma wa'azi da ma'abuta ta kawa za su wa'azu da shi ya ce ha za bayanun linnasi sai ya ce wa hudan da kuma shirya wa ma’izatun da kuma wa'azi amma sai ya ce Lilmuttaƙina, masu taƙawa su suke amfani da wa'azi su suke tsaya su ji wa'azi su ji abin da ke cikin wa'azi Allah ya yabe su ya ce Allah sami allazi ne fayyatta alƙaula fayattabi'una ahsana su ne waɗanda suke jin magana su ɗauki mafi kyanta su yi aiki da ita su saurari wa'azi su ji mai Allah ya ce su karɓa wato su yi aiki da shi saboda mi saboda suna da imani suna da takawa suke wa'azuwa wato su yi ɗa'a ga Allah da manzo su suke samun tsira su suke samun rabauta na'am ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين نعم Ubangiji tabaraka Baraka Wata'ala ya ce wala tahinu wani aya ta ɗari da arba'in sai ta ƙunshi wato ta'aziya, shine lallashi na Ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala ga bayinsa muminai cikin abin da ya same su ranar Uhudu. ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya faɗi wannan yana mai gaya wa muminai domin gashi ranar yakin uhudu gashi sakamakon saba wancan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saba wancan umarni da suka yi na Allah subhanahu wa ta'ala saba wa umarni kuma na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ɗora su kan wannan dutse na Jabal Ruma da sauƙar da suka yi ya jawo ainihin wato makiya suka yi ƙofar rago ta baya aka samu mutum saba'in sun yi shahada mutum sittin da shida daga cikin wato al'ansar mutanen madina mutum hudu daga cikin wato muhajirai sai Allah ce to wala ta hinu kada ku yi rauni kada ku yi rauni kada wannan ya sa sakamakon an je an samu wannan karya an samu rashin cin nasara ya zamanto wato ku yi rauni ku yi rauni cewa sai Allah ce wala tahinu kada ku yi rauni ku daina jihadin ku daina aiki wala tahzanu kada ku yi takaici ku je ku ja haushin alama fata kuma abin da kuka rasa na waɗancan mazaje da suka mutu mutum saba'in daga cikin sahabbai sai Allah ce wa a a'launa ku ne alqalibuna maciya nasara li a'daikum waɗanda ainihin ga makiyanku wanda yau suka ci suke ga sun ci nasara a gare ku matukar ba ku yi rauni ba matukar ba ku karaya ba matukar zuciyarku ba ta mutu ba da firgita da jin tsoron abin da ya faru ga waɗancan cewa ainihin wato antumul a alauna ku ne ainihin wato maɗaukaka cikin abin da ya gabata da cikin abin da zai zo nan gaba amma sai aka ka sharaɗi na imani da taƙawa Allah ya ce wa antumul a'launa sai ce in kuntum mu'minin matuƙar kuna da imani to za ku ci gaba da samun nasara na'am in yamsakum qar'un faqad massal qauma qar'un mithlu وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم, ويتخذ منكم شهداء wallahu la yuhibbu zalimin ubangiji subhanahu wata'ala yace wala tahinu wala tahzanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin sai yace in yamsaskum qarhun faqad massal qauma faqad massal qauma qarhun mithluhu ubangiji subhanahu wata'ala yace in yamsaskum qarhun idan kuna jin wannan fitowa da aka yi da wannan gamsa da aka yi da wannan karawa da aka yi kun samu miki a jiki kun samu rauni wasu sun kare waɗansu sun yi rauni waɗansu sun ji ciwo sama-sama wasu sun ji ciwo sosai wani ma sai dai a ɗauke shi a ɗora a kan abin hawa a kashi gida wasu ma sun rasa rai kun samu irin waɗannan mikuna da irin waɗannan cuta da irin waɗannan rauni da irin waɗannan wato mutuwa irin wannan ya same ku saboda irin wannan wato shi zai sa ku yi rauni in irin wannan da kuke jin ya same ku to ku sani faqad massal qauma qarhum mislu waɗancan mutane su ma mutanen makka irin abin da ya same ku ya same su su ma a wannan kara da gabzawa su ma an samu wanda suka yi rauni suka yi rauni suka yi niki wasu suka kare wasu suka goce wasu suka bugu ainihin wato wasu suka ji ba daɗi wasu ma suka mutu to cewa haka kuma ya faru gare su ai abadar. an kashe mutum saba'in an kama mutum saba'in in yau ku mutum saba'in aka kashe muku ba a kama kuma saba'in a cikin kwatsa cikin matsayin ribatattun yaƙi ba to wannan ciwo da miki da rauni da ya same ku cewa in kuna jin cewa wannan ya same ku kada wannan ya hana ku ci gaba da fafata da jihadi domin faƙad masal qauma qarhum mislu waɗancan mutane su ma irin abin da ya same ku ya same su kuma alharbu sijalun yawmun laka wa yawmun alaik cewa yaƙi shi wato haka yake juyawa yake duk wanda ya tafi yaƙi ya ce kullum tun da ya fara har ya ƙare a nasara yake yau ya ci nasara gobe a ci a kansa shine Allah ce wa tilkal ayyam haka su waɗannan kwanaki suke nudawilu ha bainan nas haka muke jujjuya wato kwanaki bainan nasi a tsakanin mutane bayan wannan ta'aziyya da wannan rarrashi na ubangiji mai karamci mai hikima da ya ga waɗannan wato manyan mutane sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin jagorancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan babban abu da ya same su na babbar musiba na rasa mutum saba'in a rana ɗaya a lokaci ɗaya bacin a farko an ga haske an ga nasara ubangiji ya ce duk abin da ubangiji ya yi allah baya yin abin da ba hikima Da abin da allah ya kaddara ko ya hukunta akwai hikima a cikinsa sai dai mu bayinsa muna iya mu gano hikimar in ya ganar da mu ko kuma ba za mu gano ba in ilimin mu bai kai mu gane ba sai Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu cikin lallashin har yau wannan abu da ya faru wali ya alama Allah allazina amanu wa yattakhiza minkum shahada. ubangiji ya kaddara wannan abu wannan hadisa da ta faru mai ciwo ga muminai wato ubangiji ya kaddara ta wato dan ya bayyana wato zina amanu ya bayyana ma'abuta imani ma'ana ko da Allah ya san ma'abuta imani ya san munafukai. amma hukuncin ba zai zartu a yi musu hukuncin laifin ba sai aikin ya biyo don Allah ya bayyana masu imani kun ga da ana zuwa ainihin masu imani tahowa suka yi suka biyo manzon Allah munafukai kuma a kan hanya suka koma ƙarƙashin jagorancin shugabansu wato abin nan abdullahi ibn Ubai ibn salul tare da wato ya kwashi mutum ɗari uku suka koma Allah ya bayyana Allah ya san wannan ya san munafukai ya san muminai amma sakamakon imani ba zai tabbata ga mumini ba sai bayan aiki ya faru sakamakon kafirci ko munafirci ba zai tabbata ga munafiki ba ko ga kafiri sai aikin ya faru don haka Allah yi wannan domin wannan aiki wato a mataki na ɗaya ya bayyana muminai da ladansu da sakamakonsu sannan kuma wa zamin kum shuhada Allah ya karɓi shahidai daga cikinku Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimi kuma Allah baya son azzalimai dan haka cikin wannan Allah ya ce hizumin kun shahada. Allah ya karbi shahidai daga cikin ku aka samu shahidai mutum saba'in kamar yadda muka ce mutum hudu daga muhajirai da su ne ainihin wato Hamzatu ibn Abdul Muttalib baffan Manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam da Mus'ab bin umairin al wato da Abdullahi bin Abdullahi ɗan wato gwaggon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Usman bin Shammas waɗannan su ne daga muhajirai mutum hudu mutum sittin da shida kuma daga wato mutanen al'ansar wato mutanen madina cewa radiyallahu anhum Allah ya karbe su a matsayin shahidai sannan kuma wali yumahhisa allazina amanu yumahhisa Allahu allazina amanu wa yamhaqa alkafirin sannan Allah yayi wannan li yumahhisa Allahu allazina amanu dan ya tsarkake ya wanke ahlul imani daga waccan muhalafa da waccan kuskure da suka yi da wancan laifi da suka aikata Allah zai wanke su Allah ya yi haka don ya wanke su ya samar da abin da ya samar na wannan jihadi ko kare a cikin wannan jihadi ko abin da ya faru don ya zama wato tsarki ga zunubin muminai ya wanke su su wankutas su dace ya yafe musu kurakuransu sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala wa yamhaqal kafiri ya tabar da kafirai wato ya share kafirai ya tabar da su ya sa share wato samuwarsu a doron ƙasa ubangiji ya ƙaddara abin da ya ƙaddara na wannan darasi ya zama amfani ga muminai cikin abin da wato ya faru ga barin wato fita ga barin da'ar annabin sallallahu alaihi wasallam ga abin da ta ja musu da kuma ainihin wato tun daga wannan suka ɗauki darasi darasi suka ci gaba da samun wato nasarori daban-daban a lokuta daban-daban a wurare daban-daban ba a sake samun wato wani kuskure wata'ala ya yi mana jagoranci a wannan rayuwa ya maganta mana da abin da ya fi ƙarfinmu ya kiyaye mu ya tsare mu daga dukkan abin da muke gudu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya waɗanda suka gabata Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya yafe musu kurakuransu tare da namu gabaki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh